بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا نوغ وتر رجب biyar ga watan rajab wanda ya daidai da ashirin da bakwai ko ga watan daya miladiya dubu biyu da ashirin da wancan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da wannan shi kuma watan daya da 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kafin mu fara muna ma yan uwa godiya waɗanda suka dinga wasu sun samu mun haɗu wasu kuma dai sun ta turawa cikin hanyoyin sakonni na fatan alkhairi da kuma cewa na yi rashin lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya bani lafiya wannan muna gode ma Allah farko sannan kuma muna gode mai yan uwa waɗanda suka yi waɗannan abubuwa wasu ba ma samu daman amsa sakonnin yana da yawa gaskiya saboda abun ya yi yawa to amma muna fata Allah ya saka makuwa da alkhairi kuma ya sanya fi mi zane hassana ciko wannan abu ne na ɗabi'a sai dai mutum kullum yakan yi wasu abu kuma da dalilin su sai ƙara gane wasu abubuwa Allah yana da hikimansa ta yadda zai bayyana wa mutane abubuwa yadda suke ah, la fakhran godiya ce ga Allah tabaraka wa ta'ala ni ban taba yin rashin lafiya ba wanda za a ce sai ha an zo an gaishe ni ban taba yi ba to amma da nayi kuma yanzu na koyi abubuwa da yawa ɗaya daga cikin abin da zan iya faɗi yanzu shine mutum yayi abin da yake iyawa da yake da lafiya wato akwai abubuwa da yawa da mutum zai rika karanta su ashe bai gane ba eh, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani wuri ya yi magana yana cewa duk da wasu yi magana kan hadithin amma dai a muhallu shahid shi ne to a ya kan abin da za a shi abin magana ne ina jin kuma ina mura gaskiya wato da aka ce idan mutum ba shi da lafiya ya ce la ilaha an ta ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sai aka ce in ya faɗi su arba'in to idan ya tashi rashin lafiyar nan an kankare mai zunuban shi gaba daya idan bai tashi ba kuma daga rashin lafiyar nan to in ya mutu a ciki ba za a tambaye shi gabari ba haka ne aka yi magana ko sannan wani wurin ya zo yi maganan cewa duk wanda yake da bukata wani abu ba wanda zai roƙi Allah wani abu ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fati ya samu to asalin abun idan aka yi magana ana magana ne kissan zunnun ko aka ce fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ba shine abin da yayi ba lokacin da kifi ya hadiye shi to tunda muke faɗin kalmomin nan ina ka ce mutum bai da lafiya ya faɗe su ya ce arba'in ni ban taɓa gane cewa suna da wahala ne shi yasa aka ce har arba'in ba sai da ne rashin lafiya ku gana wanda nake nufi ba in an ce arba'in ka ji kawai a adadi kana ganin wahalan arba'in ne to idan baka da lafiya kaga ka faɗi arba'in ɗin nan kaman a ce ne mutumin da ba shi da ƙafafu an datse mai kuturu kamar ka ce kuturu ne ba ƙafafu ba yatsu a ce ya hau tsauni mai dumba ba yatsu a ƙafar shi ma babu kuma ka ce ya hau tsauni akwai wuya wataƙila ba gane ba na ba zai hau ba ko wallahi harshen nan idan ka ɗaga shi kafin ka ce la an ta zuwa na kaso ɗaya ɗin nan ashe idan ba a da lafiya har harshen ma ba shi da lafiya ne ba ku gane ba hayin na ba fito ba ku ai idan baka da lafiya watakila da sai ka rika tunanin watakila wani wurin da ke ma ciwo nan kadai ke ciwo ashe duka ne in baka da lafiya baka da lafiya sau da haka har gabobin waɗanda za su yi ma aiki ko kai wani abu da su har na harshe shi kan shi ka bude shi ka baɗi wani abu wahala ke akwai ba dan karen wahala ke akwai ba to shine sai aka ce har in kai so arba'in ashe yi so arba'in din a lokacin da baka da lafiya dan karen wahala yake da shi na? to to to kaji wallahi wahala take da shi ya jama'a Shi ne ɗaya daga cikin abin haka za allamat ne haya abin na gane ni yanzu kenan ɗaya daga ciki sannan na tuno da wani abu ina asibitin na tuno hasari na sa aka nemo takardar mun taɓa karanta ta wanda wannan sheik wato wanda ake ce ma a shaƙiƙul balki yake tambayan ɗalibinsa wanda aka ce hatin bin asab ya ce ka zauna da ni shekara da yawa mai ka koya tare da ni sai ya ce ya koya abubuwa takwas ɗayan ne kawai za ku je ya ce ya gano idan mutum yana raye yana da abokai yana da masoya yana da waɗanda suke hulɗa yana da kaza yana da kaza yana da dukiya yana da ya'ya yana da kowa yana da duka ya gama lissafa su ya ce amma ranan da mutuwa ta zo to kowa zai kyale shi sai aboki guda daya ya ce abokin nan guda daya shine aikin alkhairi da mutum yi ya ce saboda haka dalilin wannan sai ya watsar da kowa ya ce bari ya ɗauki aboki na dindindin shi ne ayyukan ƙwarai da mutum zai aikata domin su ne ba ku rabo za su bi ka har kabari tuni abinda na tuno yanzu mutumin da ya zo ya yi rashin lafiya tashin farko duk abinda kake yi yawanci irin waɗanda kake yi a lokacin da kake lafiya ba za ka yi ba tasbihi ya gagare ka balle ka tashi kai sallar nafila wallahi idan ka ji kiran sallar wani lokaci ji zaka kamar za a hau da kai sama barai sai na ƙara gane ayar ƙur'ani da aka yi magana mai kafirci da aka ce ka annan ma yi sama harajan shi zuce shi harajan bayyakan ka annan ma yi fi sama ga shi cikin kunci cikin matsatsi kamar za a hau da shi sama da tsiya to sannan kuma da aka hau da shi sama din kuma aka ce ko kuma da aka ɗauko da shi aka ɗauko da shi sama aka ce shi kuma ka annama ya ta khattafahu tsayir kamar tsuntsu ne zai zo ya fisge shi kuma ya wurga shi cikin wani rami mai zurfi to sai na auna yanzu duka irin waɗannan idan aka ce aka hau sama baka da lafiya ko aka ɗora ma wani wuri aka ce hau to shi sai da na je maka na gane wannan da aka zo da abokan tafiya ta aka sauke mu ranar da muka hau dan tudun nan dai na wajen na wajen eh, wannan eh, wane ne billadin da ga dai amma yanzu duk an datse shi ma ya koma ba wallahi din ke kamar zan mutu ba na so kawai su gane ne saboda in na damu za su damu amma wallahi da muka zo wurin na aka ma mota mu dan karasa wurin ne sai ne ji kamar zan su kamar zan mutu to yanzu idan mutum bai yi abu ba lokacin da yake da dama nafila kau malamin lokaci idan mutum ya tashi zai nafila a biyu wallahi wallahi masifon ni dai ban sani ba ko ni ne na jaka ko kuma dan ban taba yi ba amma dai shawarai shine kun ga da ake maganan kaifa ilmi zanakan nan ni ne nake kawo muku misali na ce imamun nawawi rahimahullahu ta'ala da ya tashi maganan nan a riyadu salihin a nan ya magana a littafin nan muna maimaita abin ne saboda mahimmancinsa bai fara littafin ba sai da ya gano kuma ya shiryo da suwa zai magana a littafin ya ce inna lillahi ibadan futsana, tsallaku duniya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watanan ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna ya ce Allah baraka wata ala yana da wasu bayi masu hankali masu tunani bayi ne masu hankali masu tunani tsallakon duniya sun sauki duniya gaba ɗaya wa kafin fitina sun ji tsoron fitintunin duniya nazaru fiha sun tsaya sun kalli duniyan ne sosai falamma alimu yayin da suka gano annaha laysat li hayyin watsanan ba wurin zama bane na dindindin ga duk wani rayayye ba wurin zama ba ne wurin shi na dindindin ya zo ne kawai zai wuce talu halujjatan sai suka sanya duniyan nan ta zama kamar wata teku ce kawai ruwa ne da za a bi a tsallaka wata kazo salihal amal su sufuna suka ɗauki kyawawan ayyukan suka zama su ne kwale-kwalen tsallaka ruwan to kaga za ka ce za a tsallaka ruwa ka da abin tsallakawa ya za ka yi to abin tsallaka wannan duniya shine aiki kawai wallahi idan ba aikin nan za a yi nadama lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba mun sha maimaita mirara wa tikraran mutumin da ya zo mutuwa yakan fuskanci matsaloli guda uku ake ce masa wahil mau wani malamin ya ce bayan ya ga ukun sai ya ga guda biyu kuma da aka yi maganan waɗancan aka ce na farko sadda zai yi ido hudu ko ido biyu zan ce ko hudu da mala'ikan mutuwa a lokacin nan duk abin da ka sani ma da abin da kake tunani wallahi sai ka manci saboda tsoro kawai dan inda ma zaka ci gaba da rayuwa in ka ganshi dama in dai ka ga malaika ka san kawai zaka mutu ne kawai in dai ka ganshi da sifar shi zaka mutu kawai dan ba a bada karfin ganin shi ba ga wanda zai rayu kuma ka ganshi da sifar shi sannan kuma ka ci gaba da rayuwa ba zai yi ba in dai ka ganshi kawai to ka mutu to kaga wannan ganin da za yi mai sannan kuma ka tabbatar da cewa yau ba za ka bar wannan gidan sannan kuma za ka gane ina za a tun kafin ka mutun nan ba wanda zai ci kaface sai ya gane in zai tafi to ina za a kuma yau ina za a kaga wannan wani wurin sai ce guda biyu kuma sannan mutum ya tuna duk abin da ya tara yau zai bashi sannan kuma duk abin da ya tara yau kuma za a tambayi inda ya samu inda ya shigar da shi kaga waɗannan abun to amma dai saboda haka shi imamun nawawi sai maganan nan da ya tafi littafin sai ya babi kaza ya babi kaza da ya zo babi sha biyu sai ya ce babin da ke magana akan mutumin da ya ci shekaru da yawa to ya nemo ayyukan da zai dage ya dinga aikatawa saboda ma'auninsa ya nauyaya saboda ya samu ma'auninsa ya cika sosai sai ya zo babi sha uku sai ya jero abubuwan da mutum zai rika aikatawa din don suna saurin cika ma'auni shi ne da ya sa muke karanta wannan littafin domin ko da ma mutum shekarun shi bai yawan ba kaga sai ya gano waɗanda zai buƙatar jawo mana ƙoban nan ta rufe duka saboda kaga sai sun maji da kansu saboda haka sai ya tsaya ya lura ko mu tsaya mu lura da ayyukan da mutum zai yi kafin tsufa ya kama mutum ba ka sanin tsufa ciwo ne sai ka tsufa sannan ba ka sanin lafiya na da amfani sai ba ka da lafiya za ka gano cewa ashe da ka sani da kafin rashin lafiya ya kama ka da kayi wasu abubuwa da yawa domin yanzu kana ganin su ba su ba ka yawa idan ka ji kiran sallah ka san dai sallan nan ka saba da ita ba za a ce kana jin kiran sallan nan baka yi amma wallahi lokacin da za ka tashi kai sallan nan ji kake kamar za a hau da kai wani wuri ba ka da rai to yanzu wannan lokacin ne ka gama ta farilla kuma kai na filfili ko ba ku gane ba a wannan lokacin ne ka gama ta dolen haka ƙara nafila da kuma ba ka yi kafin lokacin ba ka rawati ba ka yi to yanzu wadda ta zama dole da kyar kace yinta ita kanta tasbihat din nan duk da ake cewa a yi in ka samu kai sallar na wallahi kokari kawai kake ka koma inda kake kwance ka kwanta wannan fa in hamma kana tashi da kanka kenan in baka tashi da kanka tada ka ake sadda kake rashin lafiya in dai tada ka ake duk inda ka damke ka jiki sai ka ji ciwo to lokacin ne zaka yi sallan kuma ka gama kai nafila ku dan daure ku gane abin nan ina gaya maku ne kada wani mamakin abin da ya sa nake gaya maku na gaya maku farko ta ni ban taba kwanciya ba ne har aka zo gaishe ni to sai yanzu ne na ga wannan abu saboda haka gaskiya ne dai ya zama man darasi babba cewa mutum ya kokari sanda yake da dama ya amfani na filfilin nan ka yi su kafin rashin lafiya kama ka kun ga na Abubakar sai da ya ma Umar irin wannan magana lokacin da ya zo mutuwa da ya ji magajin mutuwa ya gaya masa ya ce ya kar ka yadda ka jinkirta aikin yau sai gobe kaga in wannan lokacin ya zo za ka yi nadama ka kalli fa matsayin Umar amma na bakar ke gaya masa ce wallahi in wannan halin ka shiga ciki za ka shiga cikin harajan dayyakan din nan da aka yi magana in ka shiga ciki za ka ji kama na cire ma za a hau da kai sama a lokacin da lumfashinka na daukewa to ni duk sannan ne ma na gane abin ashe wannan abun musiba ne ina jin in dai kun gane misalin yau kuturu a ce ya hau itaciya ba kafa ba hannu kuma a ce sai ya hau ko tuttuɗa shi ake ana tura shi sai ya tuya, to ballen ya hau ya sauko to wannan shi ne kawai abin da nake so abin da na gani ni haka za allamat lil haya wancan kuma kun gani sai magana na ɗayan nan ya magana cewa ayyukan ka aikin kaɗin nan shi ne abin nan to idan ya ƙaddara tafiyar za a yi kuma ba aiki ya za ka yi ya ƙaddara mutum ya tabbatar yau ne za a tafi sannan kuma ya hararo gaba ɗaya bai da komi ta kamaimai yanzu ku kalli fa ko hidima ce ta taso ma mutum wadda ta zama mai dole aka ce sauran kwana uku hidiman nan ya duba gaba daya ba shi da ko kwabo ba shi da ajiya bai aji ba bai ba wani ajiya ba kuma hidiman nan ta zama dole ya kuke ganin yake ji to wannan fa ta duniya ce yana da wurin gudu yana da dangi yana da waɗanda ƙarshen ta cikin nan ɗin Allah ya rufa asiri wani ya ba shi taimako ko ya ba shi gudunmawa wallahi idan aka ce lahira ce za a tafi kowa ta kan shi kun san dai wanda ya fi kowa kyautata wa mutum mahaifiyarsa ne ko mahaifinsa amma a lahira ba wanda ke iya taimakon wani da wani abu ranar da mutum ya riga ya ga tabbas yau an bayyana gaban Allah ranar ba wanda zai iya ma wani alfarma idan da ba ku misalin wani abu na duniyan ma ranar da za mu dawo nan muna tare da wani abokinmu sai kawai muka je sayan wani abu sai manta da fasfodin shi da ya manta da password ɗin shi shugaban mu ya ce dama kuma ya gaya mana tun da muka je can ya ce mana passport ya ce gara kudinka a wayi gari baka da ko kwabo kudinka sun bace da a ce passport ɗinka ya bace a ƙasar nan kaga in passport ɗinka ya bace kaga wannan dan katin da kake ganin kaman ba komai ba in baka kasar nan wannan katin shine kai wallahi dan katin nan ka bari ya sulle ma ka shiga uku to amma duk abin da za ka suranta fa duk masifar da za a yi ma duniya ce ko rike ka suka yi can suka ce ba ka dawa ƙasar ku ba dai a duniya kake ba to a wurin wata tabannata aka zo malam ana nema su inda ta bari sai shi wannan da ya arziki da Allah ya sa ya bar nashi inda ya bari sai suka ɗauko shi suka kawo shi inda shi ne ƙarshe don ya riga ya fita daga ƙasar sai suka kawo inda dole nan zai zo ƙarshe kaga daga nan za a gani ita ko wacce da ta baro nata wajen sayan zamzam kawai sai suka ɗauka su masu yin zamzam ɗin sai suka ba wata wai suka ce in sun zo wai su miƙa mata su ba wata wai mai ko an ba wata mai jan hijabi ko mai jan mi to ina gaya maku yadda san za ta mutu haka take rusa kuka wurin na ran nan saboda su dai in dai babu passport ɗin nan babu boarding pass ɗin nan dama san kawai ka gama yawo boarding pass ɗin nasu ba irin nan ba ne ba ma magana ake ba shi za ka je ka ɗora kawai wani wuri ke ya buɗe wuce don babu mi za ka ɗora tafin hannunka ko fuskata ko ka kira wani ka ce zo ba ruwansu da kai to karkaranta wannan sifar 'yan adam ne 'yan uwanka yaran da ka je lahira mala'iku da baka san su ba kuma katin da za ka je can kayar da shi tun anan idan aka baka littafin nan ta hannun hagu ranar lahira ka shiga uku yan uwanka ma gudunka suke don kaka goga masu masifa shi ne abinda nake so ko a gane shi yasa Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Aljazairi da ya tashi sai da ya wani littafi ɗan karami ne littafin a shafinsa amma da za ku samu littafin nan ku karanta da ya amfane sunan shi jawazus safar ilal jannah passport ga passport jawazu safar shine passport sai ce jawazu safar ilal janna ga passport din da zai tafi da kai ha aljanna ai wanda ke rayuwa a wannan lokacin aka ce ga passport da zai kai shi wata ƙasa ga passport da zai kai shi wani ya san amfanin passport ya san kuma amfanin rashin passport to sai sai littafi ya ce jawazun safar ilal janna ga abin da zai tsallaka da kai passport zuwa aljanna ya jero ka'idodin da ke cikin passport din ya ce inda akwai waɗannan a cikin passport ɗinka to ba inda za ka je a tare ka duk inda ka je kawai da ka nuna passport ɗin nan za ka wuce duk inda ka je da ka nuna passport ɗin nan za ka wuce in kau ka'ida ɗaya ta ɓata ka ƙaddara yanzu wannan passport ɗin na duniya canza nan bai ka gani in ka je ka wuce ba rahoton ka sa na wani sunan ka cire shi ka sa na wani ka juya sunan mace da namiji ne a ciki kuma namiji ke rike da shi ko macen ta rike naka ka gani zai wuce ka samu wani wuri ka sa mai correction fluid kawai now ana gyara a passport sau da aka littafin ne na da gaito a hamniya mutum ya samu karanta to mu dawo cikin littafin ku wannan dai na tuna maku ne kawai wannan ba wa'azi ba ba karatu bane shi kawai haka za Allah madni alhaya ne abinda na gani ne ni dan takaitacce wannan shine takaitaccen abu amma gaskiyar magana mutum ya kokarin sa musamman wanda ya shekaru da yawa kun gani kaga rashin nafilan nan da mutum baya yi a lokacin salloli wallahi abun nan yana bani takaici kuma ni ina jin takaici a kaina ne kafin mutum ya fara rashin lafiya kaga a ce a zahar ba ka yin nafilfilinta la'asar ba ka yin nafilfilinta magariba ba ka yi isha'i ba a yi balle kuma a ce ka tashi da daddare ka yi ko da raka biyu ne ba ka yin su kuma rashin lafiya ya kama ka in ka yi sa'a kai rashin lafiyar da ka tashi to kaga watakila in ka yi nadama in ka karantu sai ka yi hankali yanzu nan gaba to babban masifar kai rashin lafiyar da ka sha rashin lafiyar kuma baka tashi ba ka yi nadama kama kuma baka ta daruk ba baka samu dama yanzu abinda ka gano din da kai rashin lafiya ka gyara ba saboda haka mutum ya yi kokari kowa ya yi kokari ina na ne wa'azi kuma gaskiya ina jawo hankalin yan uwa kafin rashin lafiya ya kama mutum mutum ya yi kokari abin nan ba kaga shi yasa wani wurin annabi da yayi magana duk ya gaya mana fa ya ne ba mu ba wa yace wa khuz li sihhatika li maradi kayi kokari ka riki abin da zaka rika lokacin da kake da lafiya domin rashin lafiyar ka ya zo so la ka in kai sai ka rika ganin abin nan ne to amma rashin yin nan kana ji ana sallah ba ka iya yi a tada ka da kyar za ka yi wadda ma ta zama dole balle ka ƙara nafila tasbihi ba ka zama cikin masallaci ka tasbihi bayan sallah ba ka iya yin na bayan magariba ba ka iya yi na bayan asuba ba ka iya yin ko ɗaya ba ka iya yin tasbihan nan ko kaɗan daga kwance lokacin da ba ka da lafiya kai tsammanin za su yi wallahi ba za su yi ba ta kanka kawai kake yi motsa harshen nan ji kake kamar za ka hau sama wahala yake da shi sosai ashe shi yasa arba'in ɗincin da aka faɗi arba'in aka ce duk wanda ya so arba'in in kana lafiya ka ci arba'in kawai ashe in ba lafiya yin arba'in ɗin nan masifa ce babban aiki ne ba ɗan ƙarami ba ne allah ya mana muwafaka al'amalu sani ashar ina jin nan ne aka nuna shi shine ƙiyamu lailatul qadri shine tsayuwa daren lailatul qadri mutum ya yi sa'a Allah ya taimake shi ya tashi lailatul qadri wannan dare ne na lailatul qadari kuma mutum ya zama ya yi tsayu a wannan daren ya yi sallah ko ya yi nafila yana ibadoji wa sawabu qiyamuha yazidu ala sawabi man qama alf shahr ladan da mutum zai samu idan ya tashi ran daren lailatul qadari to ya wuce wanda ya tsayi wata dubu yana ibada in ba wannan daren a ciki idan Allah ya taimake ka ka samu kai sallah raka'a biyu a daren lailatul qadri to Allah tabaraka wa ta'ala zai sa wannan daren ya fi dare so dubu na na wata dubu wanda ba lailatul qadari a ciki wata dubun nan shekara 83 kenan da wasu watanni da wajen wata shida to kaga dare daya zai samu ma wannan wannan lokuta da waɗannan wurare akwai lokuta da Allah yake warewa wajen riɓin ya ayyuka akwai wurare da Allah yake warewa wajen ribanya ayyuka kamar misali irin wannan lailatul qadri ko sa'a ta ranar juma'a ko kuma a cikin watan ramadan ko ko a ce in mutum ya je makka masallacin manzon Allah madina ko kuma ya zo makka masallacin harami ya yi sallah ciki ko ya yi wata ibada ciki a lokacin ramadan a can ɗin ma ana ƙara lillinka bayan linkin da suke da shi mutumin da ya je masallacin makka ko masallacin madina ya sallan nafila ya bambanta da wanda ya sallan nafila a kowane masallaci a duniya idan kai salla raka biyu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani sai yayi wannan sallan sallan sallan nan so dubu sannan ya kamo wannan raka biyun taka in a wani wuri yayi in ko a masallacin harami ne to sai yayi so dubu ɗari sannan ya kamo wannan guda biyun da kai to kaga idan mutum yayi salla raka biyu a masallacin harami kenan kai in a nan ne to kafin ka kamo shi an ce sai ka rika yin raka'a goma sha biyu kullum rana kana raka'a goma sha biyu kullum rana sannan sai ka yi shekara ɗari biyu da talatin da uku da wata shida sannan za ka kamo wannan raka'a biyun da shi ya yi kaga bambancin wurin ya bambanta da abin nan ba yasa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa zuwa wurin nan ko da raka'a biyun nan ne ya dage ya riƙa yi a cikin wannan wuri akwai daraja babba to wannan shine to haka kuma lailatul qadri idan Allah ya taimaki mutum shi bai bacci ba a cikin wannan daren ya tashi ya yi sallah ko da raka'a biyu ce to wannan raka'a biyun ta fi ayyukan da zai yi wata dubu fiye in ba wannan irin daren bai taba samun irin shi ba sai yau ya samu to kaga kenan tunda mutum ba zai gane yaushe ne samun ba to kenan kowane lokaci in aka ce lokacin da lailatul qadari ta zo wannan ittifaqan babu sabani lailatul qadari dai cikin ramadan take cikin ramadan din nan ne aka yi ta sabani amma dai aka tabbatar tana goman karshe to goman karshen nan ba sai mutum ya dage ba tunda ana cewa kaza take mara ne ga inda take ga inda take in ka zo ka rasa ina ne ba sai ka dauki goman ba kawai ka raya su kai ta aiki kawai kai ta fafata a ciki ko kuma tun farkon ramadan domin an yi magana wasu tun daga farkon ramadan din ana fara ramadan din wani raddaren farko na ramadan ma ake gafarta mai to kaga ai mutum yana son wannan in baka samu goma farko baka samu goma na biyu in baka samu goma na biyu baka samu goma ta ƙarshe wasu sai a goma ta ƙarshe wani kuma har a gama ramadan din shi ya faɗi bai samu ba a goma farko bai samu ba a goma biyu bai samu ba a goma na uku in Allah ya taimake shi sai ya rayu ya ƙara ganin wani ramadan din wani kuma ya faɗi faɗuwa gaba ɗaya ya faɗi bana kuma bai gabaɗe ba Allah ya sauƙaƙe ya fito wasawabu ha ay qiyamu wasawabu thawabu ha yazidu ala thawabi man qama alf shahrin kenan qala Allah ta'ala lailatul qadri khairun min alf shahr lailatul qadri tafi alkhairi fiye da wata dubu wa ta'ammal kaifa anna Allah jalla wa ala takaffala bi dhikri thawabiha fi kitabihi ku lura ya jama'a saboda muhimmancin wannan abu da aka yi magana Allah yadda ya tsayu ya tsaya ma sa har sai da ya ambaci ladan a cikin littafinsa bal wa zakaraha fi qisari suwari kuma sannan ya ambaci muhimmancin ma a gajajjeran surori ba a dogayen surori aka yi maganan ba saboda me yasa aka yi haka ya fazaha as-saghir wal kabir wa yatarabba alaiha saboda yanzu a samu wato da yara da manya su haddace ta bayan sun haddace kuma su tarbiyyantu a kai wato shine mahimmancin ambaton da aka yi an ambace ta a cikin surori gajajjera farko da yan ambace cikin ƙura'ani saboda kowa ya gane girman magana sannan ba haka nan aka ambace ta a cikin gajajjeran surori saboda da babba da yaro a samu su haddace wa wa alaiha sannan su a akai muna fata Allah ta baraka wata Allah ya taimake mu al'amalu salis ashara sai kuma aiki na goma sha uku yana da matukar mahimmanci <coughs> shine du'a usut addu'an shiga kasuwa wannan addu'a ta shiga kasuwa tana da matukar mahimmanci da ya kamata mu riƙe ta mu lura da ita sosai ko a matsayinka na mai zuwa kasuwa kullum ko a matsayinka na mai zuwa kasuwa don saboda bukatar ka ta kai ka kuma an yi magana a cikin littattafan adab cewa kasuwa wuri ne wanda in ba wanda ya zame mashi dole ba to ba wuri ne wanda ake son mutanen kirki su yawaita zuwa ba sai yin akwai bukatar su ta kai su amma nan kake saye nan kake wa ga wannan rayuwarka a nan take to kullum ka fita ka je kada ka yadda a rika fara kai ne farkon zuwa kasuwa kada ka yadda kai ne karshen barin kasuwa domin an ce mafi wurin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fiki a doron ƙasa to shine kasuwa wurin da ya fi so a doron ƙasa shine masallaci ana zuwa kasuwa ne don bukata kamar bukatar da kasan tana kai ka bayi bayi ina jin ba wanda zai ce bayi ne wurin hutawa shi sai dai in kaga mutum komin kyan bayi komin kyan bayi in kaga mutum ya shiga ciki bukata ce ta kai shi in ya gama fitowa zai inda yana da hankali wani ne na an ce shi saboda ko saboda mulki ko saboda hauka shi awa uku yake a bayi tunda akwai tibiya a cikin bayin ya zauna cikin bayi ya abinda zai kuma ya ta kallon tibiya a ciki ya awa uku to awa uku a bayi wane kyau ne kowane daɗi ne ba in dai bayin ka da kyau to falon ka ba kyau bayin ya fi falo to amma saboda mutane wani lokaci kan su su bambanta su da sauran mutane to shi haka haka ta yake to sai ka riƙa zuwa kasuwa don bukata ta kai ka abdullahi gwan shek abdullahi gwan abinda ya magana cikin littafinsa cewa ya yi idan za ka je kasuwa to ka rika zuwa dan bukatunka kamar kai ba saye da sayarwa kake a can ba kana da wurin sana'anka to amma kana zuwa kasuwa dan bukatunka to sai ka rika zuwa yace ka je so biyu ko a wata ko so uku ko kuma gwargwadon bukata amma yanzu ka tafi sai ka sanar da iyalinka kace za ni kasuwa ka ba su kamar awa biyu ce za ni kasuwan anjima idan suna da bukatun sai su rubuta ko su faɗi masu ce suna da bukatar kasuwa sai ka ƙara tuna masu ka ce za a fani kasuwa sau da ka yi su kawo bukatun su kai ka je ka tafi sai ka yi wa masu bukatun nan abin da ya sa kake gaya masu da wuri saboda in sun manta to kuma sai radda za ka koma kasuwa ta na san za ku ji abin daban mu ko dama yanzu kuɗin muke ba su su je to shi shehu usman bin fodiyo ya ce a littafinsa idan dai kana musulmi matakka ce ke tsawon ruwa ko ke ɗebo ma ruwa a waje ko ita ke nemo abin kunna wuta a waje kai kana zaune a gida ita ke sau itace ko ita ke sau gas yanzu ko ka tabbatar can har da mota ita ma ta je ta so gas ta shiga can ta je ta fito da abin nan ko kuma ba ta iya dai a sauke mata duro mata ta dawo gida ita ke sayan gas ko itace in can baya ne ita ke ɗebo ruwa ita ke zuwa kasuwa ta yoce fa ne ta zo ta dafa abinci ta baka ka ci kawai kana zaune a gida ya ce da ka da azumin ka da hajjinka ka bari kawai ce ba a so na? kun ji abin da ya ce ya ce ba ka cikin musulmai waɗanda za a iya lissafa su cikin musulmai domin ka ɗauke aikin da aka ɗora ma gaba ɗaya ka ɗora ma wadda ba ɗora mawa ba ba ita aka sa ba ka ɗora mata zuwa kasuwa na ka ne amma ita ke zuwa kasuwa ta ɗebo a ta so abinci ta ba ta kuɗi ta je ta so abinci ta sau komi ta yo cefa ne ta sau komi ta kawo gida ta sau abun girkawa ta sau ruwan sha ta sau komi ita ke sau komi a kasuwa ta kawo gida ta yau kai sai dai kawai ka zo ka ci abinci ita kake ba kuɗi duk ta yau waɗancan sauran ma da ka daina ku dan daure ku gane ko ba za ku ɗauka ba amma fa haka yake ba musulunci ba ne wannan mu ba tarbiyya ba ce islamiyya ko da ɗawainiyar makaranta da muka ban masa duka mamman masa ne kawai don dai kawai baya da zai amma yanzu an kai ga wani gidan shi gaba ɗaya mata shi ita ta san ajin da yaran shi suke a makaranta ita ta san kai wata hatta kai ga mata zama ita ce mai gidan a nan garin akwai makarantu da dama da mata iyaye suka je suka mari malamin makaranta su dalilin 'ya'yansu kai ka bari ka ha'asanta a makarantar yaranka Hatta kai ga tamari shugaban makaranta na matafi ne to in ya tafi bai dawowa gidan na to in ya dawo sai abin da ake bukata ko kuma in haka ne ya wakilta wani in ba na nan idan akwai bukata a gidana to kai ka zo ka kawo masu kaza ka kawo masu kaza ai da yawa mutane ai akwai wanda ya saba sayayya wurin shi har yakan yi mai waya ce ka kai mai iyali na kaza a gida ko babu su ba yi sai sun je wurin ko dai neman mafita ake yi idan kai matafiyi ne ka dawo ai ka kan dawo gidan kai sati ɗaya ko kai kwana uku a gidan a lokacin ba duk bukatun su gwargwadon hali sai ka yi ba kuma kafin ka ƙara tafiya in kuma na tafi balle yanzu ga wayoyin nan ga abubuwa da za a ce tana da bukatar ka zaka ce to bari zan aiko a kawo maki ko zan tura wani ya kawo da ya zama kuma babu ya zama dole ba yadda za a yi ai kaga za ta fita ne a lababin darura ko haka ta saba kullum wanda mai ta ba ma an ce idan ya zama ba mai so mata abu inda lura ta kama ba yadda za a yi ta fita ta so in ta gama da ta gama ta dawo da muka yi maganan wani mata ya tafi jihadi abincin gidan ya kare kuma bata ma sani mai yanzu mijin ko yana raye ko zai dawo ba ta aka yi ta tafi ta sayan dabino da kanta ba ta je sayan dabino shari'a ba ta ba ta dama ba ta fita da larura ta kama kama kai da ka tashi tafiya ka lissafa kudin ka ba ta gaba ɗaya fa ke ce za ki je makarantar yara ke ce za ki kaza ke ce za ki kaza har ta kai karfin tamari malami <laughs> wa alaikum assalam dama na san za a yi rikici a nan mhm, mu je amma ba mu abin da ya kawo mu ma karatun shiga kasuwar kawai ni ne na fada da abin kawai hannu ma na kai ga karambani na? dauke-dauke dinke-dinke na buki tana mi? da zo gidanta a ɗauka ka ce wasu fatan suna sana'an girke-girke za a yi buki ehem sai a ba su kuloli sun dafa abinci sai a ba su kuloli idan lokacin da suka gama abincin sai a zo gidan kuma sai a kwasa suwa ke zo kayayyakin ana nan dai ba dai kawai kwana ce kai ba ba sai ta ake ka ba kai tun da kayan da ta sana'a tun da kai ne mijinta kuma kayan da ta sana'an girke-girken a lokacin abin nan to shi nan yanzu ni na yadda za ki sana'an girke-girke in za a yi buki ki dafa masa abinci amma kayan da za a sawo su masu bukin su sawo kayan su su kawo ki dafa masu ko kuma in ba haka nan ni ba ni kudin in je in sawo maki kayan gaba ɗaya wanda kike so rubuta a takarda in sawo in kawo maki girke-girke nan girki su zo su dawa abinsu in dai kai ke auren ba ka ke aure ba ko kuma ta samu dan uwanta tana da kane ko tana da yaya zo kai ni ina da wannan sana'a mu hada kai ni na iya da kuwa sai mu kamfani mai joint venture kai kuma aikin ka zuwa kasuwa ka so mana kayayyakin in aka gama abincin bukin nan ribar da aka samu ina da biyu kana da daya in ba zai mata kyauta ba shi ma bai samu sana'a ba daga nan to sai kuma zaka ce daga nan now muje ita shari'a duk inda ta toshe to ta bada mafita sai dai a kiri a inda fa ya zama na kai ke auren ba kai ke aure ba majadul fatati fil baiti la fil ma'amali والرجل ya'malu في wa وإرسه fil Manzili, aka ce darajar ya mace Shi ne baiti ya zama tana cikin gida lafil ma'mali ba tana wurin aikata aikata ba wajen hidimomi kawai tana ta hidima kamar maza war ya amalu fil huquli namiji ne aka saba ya je can gona ko ya je wajen aiki ai ta fafata da shi ai ta hayaniya da shi wajen aiki wa irsuhu fil manzili idan ya gama wannan hayaniyan sai ya dawo gidan shi kuma ya angunci saboda ita tana gida sai dawo ya tadda ta gida ta gyara gida ta yi komi shi kuma ya dawo gida yanzu ya huta kama ka dawo gidan ita ma bata nan ta bada makulli a aje ma wani akwai daɗi wanda ya ce ma akwai daɗi wannan zaman sai dai ƙarya ba daɗi ka zo ka tarar da gidan nan ba komi ko lifton kake nema ka san inda aka aje ba kuma ka ce wannan zaman da daɗi sai dai kana kallon abin da za ta samu kuna rabawa to kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama mutum ya zama na matar shi ya auri matar da zai ce ita za ta rika nemowa shi ma yana nemowa suna hadawa suna ciyar da kansu ko suna rayuwa alama ce ta tashin giyama idan wannan lokacin annabi ya zo ya ce ya zo ku jira tashin giyama matarka sai ta yi sana'a ita ma ta fita ta nemo tana sana'a kai ma kuna hadawa kai kana jin daɗin abin da take samowa ta ina ta samo ta ina ta samo ta ina ta samo baka sani ba ba nan kuka ji wani malami yana magana ba cewa ga kes ya faru wata mata tana aiki ta ce ma mijinta wai za su tafi wata jiha za su je ba kun ji ba kuma abu tutu ba ka faɗi malamin ya faɗi kai tsaye ya ce aka tambaye shi matan nan ta ce ita da mijinta ta ce wai su tafi da mijin wai shi ma sai ya je ita sai sauka hotel shi ma ya dan huta ashe ita ta shirya abin da za ta shirya daga daidai yana bacci kawai ya yi mafarki shaidan ya zo gaya mai gashi nan ga abin da ke faruwa da mata shi ya tashi firgigi ya tafi inda ya sauke ta bata nan daga baya da ya zo ya fara mata fada ta ce kai tsaya ka ji kakka matsa man kakka zazzare mai ido dama kudin albashin da nake aiki shi ya isa wannan hidiman tun da kai retiring da nake ta hidimar gida nike biyan school fees nike ma yara kaza nike ma yara kaza har kai nike ma kaza kana ganin dama kudi na za su isa haka nan to wanda ce ta kake tuhumar muna taron da ke ban wannan kudin to yanzu kuma da tare da shi muke na haka in kana so a ci gaba da zaman aure a haka a ci gaba in baka so ka rabu da ni kawai sama ban ma ga amfanin zama da kai ba yanzu tunda nike ma hidima to kaji mu bari haka nan kada mu shiga inda ba ba nan aka zo ba kasuwa aka yi magana yanzu to daga cikin magabata akwai wanda ya ce idan ka bi ta kasuwa ko hanya ta biyo da kai ko kuma kai ka daɗe ba ka bi ta kasuwar ba shin saboda ka samu wannan darajan ka shiga kasuwar kawai ka wuce don ka samu wannan karatun ya ce amsa ita ce na'am kamar ka daɗe ne ba ka bi makabarta ba sai ga yanzu ga hanya ta biyo da kai ta makabarta kuma in ka bi ta nan zaka iya bullewa inda zaka ka biyo ta makabarta don ka samu wannan wa'azin kai masu wannan Addu'an ka samu lada abu ne mai kyau ya fito to haka kuma ita ma kasuwa in ka daɗe baka bi ba ko ka daɗe baka je ba sai yanzu ka ga hanyar da za ta bi da kai ta kasuwa ka samu daman yin wannan addu’an to ka samu ka bi ta kasuwa kuma yanzu wanda ya fita haka zai bi haka ya san hanya za ta bulle da shi ta can sai ga aida zai bi ta kasuwa ya samu addu'an nan duk dai bai ma tsaya ba ma ba ya bi kuma ta kasuwa ba kuma ya bulle ta inda za to in yi wannan ya yi daidai in ko dama yana zuwa ne yau da kullum to kaga wannan shi kullum ya yi ta karatun shi sai dai shi mai zuwa yau da kullum abin da aka bada na ladabi kar ya yadda ko zuwa kai kasuwa ka tarar kai kadai ne ka iso to jira waje a samu wasu tukunna su ma su zo sai a bude ku shiga tare sannan lokacin da za a tashi kuma daga kasuwar kowa ya fito to kada ka ce wai kai kana kirga ko ko wani in dai kaga kowa kusan ya fita ka a baka kai ne na fitar karshe a cikin kasuwa in ka ba haka ba za ka ga abin da baka so kasan rayuwar ka ta kare ya fito to sai karatu mahimmancin shi yana da shi yasa muka yi mai wannan fadin dan a gane muhimmancin shi dan da yawa wani shi sai ya zo shiga kasuwa ya shiga yana waya ya zo fita yana waya domin Allah bai so ya samu wannan ladan ba وعن Abdullahi bin Umar عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man qala hina ya yadkhulu suq duk wanda ya faɗi wannan karatun lokacin da zai shiga kasuwa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihi alkhair kullihi akwai wannan shi akwai kullihi wani wurin biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir kataba Allahu lahu alf alf hasana wa maha anhu alf alf sayyi'a wa bana lahu baitan fil janna ya fito ko aka ce duk wanda ya ce ya faɗi wannan kalmar lokacin da ya shiga kasuwa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut bi yadihi alkhair akwai wannan bi yadihi alkhair kullu wannan wa huwa ala kulli shay'in qadir kataba Allah lahu Allah zai rubuta masa alfu alfu hasana kyawawan ayyuka so dubu dubu so dubu nawa kenan dubu so dubu miliyan kenan wa maha anhu alfu alfu sayyi'a sannan akan kare mai zunubi dubu so dubu wa bana lahu baitan fil janna akwai inda aka yi maganar daraja kuma a daga shi da daraja dubu so dubu wancan da a ce na baya nan wanda abin nan ba asalin shi asalin littafin har da daraja ciki sai an daga shi da darajoji dubu so dubu sannan kuma a gina masa gida a cikin aljanna dalilin wannan to ku kun san wannan kawai wata kyauta ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ba musulmai dan su samu su tsira lahira in ba ka ba da kaje kasuwar mai kayo to amma an san zai wahala dai dukkan mu nan a ce ba wanda zai zo a rayuwa ka taba zuwa kasuwa ko so da dole wata rana wani abu sai ya kai kasuwar nan haka ne ko ko da ma baka taba zuwa saye ba a ce ana kawo ma a gida ne ka saya ta daman mai baccin nan na jikin koba kaga ya yi nisa saboda haka za a ce a kasuwa baka taba zuwa baka yi sayayya to in baka taba zuwa ba sayayyan kuma ai hanya wata kila ta bi da kai wata rana ko so ɗaya ka taba bari to kalli abin da za a samu to amma wanda Allah bai so shi ba zai yi ba wa alaikum salam hmm? eh a ba ce ba in zai shiga ne zai faɗi idan ya mance ne sai da ya shiga kasuwa ya fara hidimomin shi kawai sai tuno bai faɗi ba to sai ya yi sannan amma a ce in ya je sallah masallaci ya dawo sai ya ƙara ba ce haka ba farkon sadda za ka shiga kasuwa in ka shiga sai ka mance sai da ka je ka zauna watakila ka fara hidimomin ka sai ka tuna a ashe azkar din da ya kamata in yi sadda zan shigo kasuwan nan ban yi ba har na shigo ko ka shiga sauwa ko ka dama nan kake zuwa ko mai sayayya kai da zaka shiga kasuwar yau sai ka shiga sai ka manta sai da ka shiga tsakiyar kasuwar ka fara hidimomin ka sai ka tuno ashe da zaka shigo ba azkar din nan da aka ce bai ba to yi shi lokacin shine kawai na sani ya fito to tasawwar malam yace yanzu jama'a ka suranta wannan abun miliyon hasana lada miliyan ɗaya tu da ofe hasanati ka za a sanya ma a cikin ladan kyawawan ayyukanka wa fauka zalika bayan nan ma fa inna miliyon sayi asatun sahu min kifati ukra zunubi miliyan ɗaya kuma za a kankare ma daga wancan ɓangaren nan an sa ma miliyan ɗaya can kuma an kankare ma zunubi miliyan ɗaya ku kalli wannan fala shakka anna zalika sayusaqqilu mizanaka katiran ko shakka babu wannan zai sa ma'auninka yayi yawa sosai ga wanda Allah ya bashi ikon yi muna fata Allah ka bamu ikon yi ya fito sannan malam ya ƙara cewa fala nastagrib kada mu ga abun kaman bako ko mai mamaki idan alimna anna ba'da salihin idan muka sani ba abun mamaki bane mu gano har wani daga cikin salihan bayi balaga min hirsihi ala hadha thawabi kwadayinsa ya kai wajen neman irin wannan lada annahu kana yadhhabu ila suqi wa laysa lahu fihi haja yakan je kasuwa ba abun da zai yi ba na ga maku dama zaka iya bi saboda hanya ba ko saboda bukatar ka kawai dan kai wannan addan ka bi ta kasuwa wani daga cikin magabata yakan tafi kasuwan ba abun da zai yi kasuwa sai dan yayi wannan addan shi yasa dazu muka ce zaka iya zuwa ka wuce ko ka bi ta wurin dan ka samu wannan walaysa lahu haja siwa qawlu hadha ad-du'a in ba danye wannan addu'an ba kawai zai bi kasuwa ne danye wannan addu'an thumma yansarifu sannan ya dawo me ya kai shi kasuwa don yayo addu'an nan a wurin ya dawo don ba ce in ka yi ta a wani wuri za ka samu irin wannan ladar ba la'allahu an yaskula mai zanahu wannan don saboda watakila zai dalilin ai wannan ko la'allahu an yi saƙila mai zanak wannan zai zama zai in kai haka nawa ya ma'auninka <coughs> haitu rawa muhammad ibn wasa rahimahullahu ta'ala kala kadimtu makkata falakitu biha akhi salim ibn Abdullahi. fa ni an abihi an jaddihi anna an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kuma wannan hadisi na taho wannan yana bada labari wasa ibn wasa yace cewa yazo makka ya haɗu da ɗan uwansa wanda ake ce Salim bin abdullah fa an abihi ya bani labarin wannan hadisi an jaddihi daga kakansa annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man dakhala suqa wanda duk ya shiga kasuwa ya karanta wannan hadisi kamar yadda ya kabata wannan bi hadiyatin ay fa haddastuhu ko menene ce inni ataituka bi hadiyatin fa haddastuhu fakana yarkabu na tsallace ko kala qadimtu kurasan falaqitu wannan ba ibnu muslim fakultu wato shi bayan da ya faɗi wancan cewa ya zo an ba shi labari ga yadda hadisin ya kasance ya ce bayan nan sai na taho kurasan da na zo kurasan na haɗu da wannan ba ibnu muslim fakultu sai na ce masa na zo maka da wata babbar kyauta da na jiyo wato daga makka ta wannan hadisin kenan kaga yanzu mu mutum da zaka je ka ce mashi ka zo mai da babbar kyauta abinda kawai zai rika kallo mai zaka fito da shi daga aljihu ko to shi ko da ya tafi ya je kurasan ya ce ma abokinsa abin nan dinsa ya ce na dawo ma daga makka na je makka amma na dawo ma da wata babbar kyauta menene babbar kyautar nan sai ba shi labarin wannan hadisi cewa ga abin da ya jiyo duk mutumin da ya tashi ya tafi kasuwa wato ya faɗi wannan maganan ya faɗi wannan karatun nan to ga abin da zai samu fakana yarkabu fi mawkibihi dan haka daga nan sai ya hau abun hawa cikin tawaga fa ya'ti ya yazo har kasuwa ta dalilin wannan fa kolu fa sun mayar ju sai tsaya a kasuwa ya faɗi wannan dan sai ya dawo ba shine dama ya ce kada mai mamaki ba daga cikin magabata ko wanda ba abin da zai yi a kasuwan amma yakan je saboda wannan addu'a to shi ma wannan haka yake da ya bashi labari sai ya koma kawai sai ya tafi kasuwa takanas ta ina ne zamu ce to ba sai ka je Kano ne za ta takanas ta Kano takanas ta Kaduna ehe now takanas ta Bidda ehe yawa eh, takanas ta Bidda ka tafi can kada kawai ka je can ka je kawai sai da ka je kasuwa kawai me ya kai ka kasuwa ka je ka faɗi wannan kalmar ne kawai ka dawo gaskiya wani lokaci idan muna kallon abin nan za mu gane ba mu gane lahira ba yanzu a ce ma yanzu za a ce kasuwan nan da za a ce ita wadda za a shiga a ce kano take misali a ce kano ce wata kasuwa ce a kano misali ita aka sa karatu aka ce in ka je can kayo karatu a ce ma kawai a ganka da sassafa ka shiga mota a ce ina za ka kace kano mi za ka je ka so kano ka ce za ka je ne kai addu'a shiga kasuwa ka dawo kana ganin ba za a sa ka cikin wani abu na manjuwa to shi kun gashi ji hawa yake ya tafi wani gari na musamman inda ya san nan ne kasuwai a lokacin babbar kasuwar da zai shiga saboda ya je yi wannan duk da ba yanzu ma ce mana aka sai wata kasuwa ta in dai kasuwa ce inda ana saye ana sayarwa sayayya ana sawa can kada wani ya tambaye ne ya ce kamar ya je kasuwa yan gwarin nan ko yan ina ne zai yi ba dai kasuwa sunanta ba dai kasuwa sunanta kawai ka yi an huta ya fito wa alaikum salam kamfani kamfanin min na to idan kasuwa ne nan ma hada-hada ake zuwa a ta yi a ta saye da sayarwa wuri shi kenan shi ma zama kasuwa walaikun salam an faɗi kana bacci ba zan maimaita ba ni da kyarfa ke magana yanzu ba ku gani ba eh, ba zan maimaita ba gaskiya alamalin rada ashara zikrullahi azza wa jalla ambato yawan ambaton Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya zama yana yawan ambaton Allah wannan yana sa ma'auni ya zurfi kun gani misali wanda ya je yana dawafi da abun nan su lokacin kalmomi aka fi so da yawa za ku gani wani lokaci sai in ka je wurin za ka gani wasu an nuna masu lalle wajen dawafi addu'a tana da kyau amma sai mutum ya ɗauki sunan muslim gaba ɗaya ta karantawa kan addan gaba ɗaya yana ta zagayawa sai ya karanta sunan muslim ɗin nan a cikin sunan muslim ɗin nan akwai addan da ta shafi wurin akwai addan da bata shafi wurin ba tun da cikin sunan muslim har akwai addan sa sababbin kaya in tube kaya sa kaya shiga sa mutum kabari fita daga gida shigowa gida tafiya dawowa gari duk ba cikin sunan muslim duk akwai shi ba to sai karanta shi duka wani ma da asuba in ya tashi sallah aka ce mai ya zauna ya askar shi ma hisu musulmi yake dauka tun daga farko ya karance duka sai ya sauka kuskure ne haka addu'o'in da suka shafi askar na masa daban da azkar na saba daban an ware musu littafi an yi su a haka kuma wani wurin an ware su duka addu'o'i ne su mutlaƙai ne koyaushe kana iya karanta su amma ba su za ka ce sai ka je wajen tsawafi za ga wasu da littattafai musamman yan uwan wasu dai kasashe za gan su da littafin gaba daya wasu su dauki wani littafin su ta buɗewa kafin su zagaya shi za su karance da abin da ya shafi wurin da abin da bai shafi wurin ba duka su ta yi ba haka aka ce ba za ka nemo ne waɗanne kalmomi ne Allah ya fi so annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam kalmomin nan waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so har sai da ya faɗi yace ce wayi gari yace ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar yace ya faɗi wannan kawai ya fi a bashi duk duniya da abin da ke cikin duniya sau ɗaya ya faɗi sau ɗaya to sai kai samu kanka a can ba sai kai ta irin waɗannan ba yace kalimata ne kamar yadda ga sunan kalimata ne akwai kalmomi guda biyu kalmomin nan guda biyu habibata ne ilarwa saƙilata ne filmijan suna sa ma'auni ya nauyi habibata ne rahman sannan ga kuma hafifata ne alal lisan masu sauƙi a harshe saƙilata ne filmizan suna sa ma'auni ya nauyi habibata ne rahman sannan kuma allah mai rahama yana son su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim to in kaje inda aka fi son wurin da ya fi kuma ai su waɗannan ɗin zaka hararo kai ta yi waɗanda aka fi son duk in ka tsaya kai ta ambaton Allah kai ta jinjina mai kai ta tasbihi har ka samu daman ma kace to Allah yi man kaza kare man kaza sai an baka abin da yafi wanda ya roka to amma fa ba a can ne za a karantar da mutane ba duk abin da za mu za mu gaya maka ne nan kafin ka je can in ka je can wani lokaci kamar an je lahira ne kowa ta kan shi yake kawai kama gaskiya wasu ba sa karatu ne sai lokacin da abu ya zo kawai sai su ce bari su yi kuma sannan abin nan su je su yi abin da ba sa su ba ba ce ka haddace ko cikin ibzadul mai'at sai da ibn al-qayyim ya magana ya ce wasu aka ce su yi azkar ko su yi addu'o'i sai su dauki addu'o'i na da na sati da na hadda na ganin wata hadda na kaza hadda na kaza mutum ya zauna bayan asuba ya karance su gaba daya ya ce ai shi sai da ya sauke ma littafin addu'a gaba daya to addoyin yau aka ga wata za ka yi adda ganin wata wa alaikum salam kan ni a abun baro nan gaba daya sai dai ka dawo nan ba za a an za ta ba a yi nan na burku? ba za a ji nan bayan za an gama da kasuwa sai dai an tashi ka zo ka yi tambayi ka daban ba za ka yadda ba fa na zikirar lahi ta'ala bi tilafi al'anwa'ihi ya sakilul nijai ambaton Allah ka yi kala-kala daban-daban kai wannan kai wannan kai wannan kai wannan yana sa ma'auni ya nauyi sau da aka sai ka ji yanzu kaɗan za a jero mana waɗanda aka fi so akwai wasu amma za a gaya ma waɗanda aka fi so ta yadda in za ka rike su ko za ka haddace su ka haddace su ko kana rike da littafi ko ba ka rike da littafi ka saba da su duk inda ka shiga za ka iya hararo ko ba duka ba wasu daga ciki sun fi daraja ya fito shi ne nan waƙad ja'at iddatu ahadith an ba'd al-azkar wa tasbihat yace hadisai sun zo sun yi magana da yawa kan wasu daga cikin azkar ko tasbihat allati laha thiqalun fil mizan waɗanda suna da nauyi a ma'auni mu yi kokari mu rike waɗannan abubuwa ya jama'a ko ba duka ba mutum ya rika kallon matasa suna iya rikewa duka idan kai ba matashi bane watakila shekaru sun yi nisa sai ka samu wanda ya fi ma sauki ya zama ka dai rike kada ya zama na baka da komi kullum a zo a yi rabo kai baka samu ba abu bai yi ba sai dai ana gane wannan da kuɗi amma ba a gane shi da irin wannan yanzu nan nan a ce yau yi rabon kuɗi yau baka samu ba gobe a ƙara baka samu ba jibi a ƙara baka samu ba ka iya bacci a gida to irin waɗannan ya kamata mutum ya zama ya samu kasan ya samu shi ma inda ya rike wa min shafaqatihi sallallahu alaihi wa sallam bina saboda tausayin da manzon Allah ko yake da shi game da mu akhbarana bi hadhihi al-azkar as-sahla annabi sai ya ba mu labarin waɗannan azkar masu sauki saboda mi kai na tashabbasu biha saboda mu dage mu cije a kansu mu yi ƙoƙari mu riƙe su wa narbutu alsinatina biha mu saba mu ɗaura harshen mu da waɗannan aska ya zama harsunan mu sun saba saboda me litaktura hasanatuna saboda kyawawan ayyukan mu su yawa mu samu dama na oh lokaci ya kare to wa yasqulu mizanana ma'aunin mu yayi nauyi wa yakhaffu qurbatana sannan kuma bakin cikin mu yayi sauki in muna yawan waɗannan kalmomin to ma'aunin mu zai nauyi ayyukan mu za su kyau sannan za su yawa sannan kuma bakin cikin mu shi ma zai ragu wallati minha wanda daga ciki shine wannan guda ɗayan shine wannan wannan a rike dan saboda imam ya zo amma dai wannan za a iya rikewa da sauki shine da aka ce an abi huraira radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzo Allah ya ce kalimatani khafifatani ala lisan akwai kalmomi guda biyu masu sauki ne akan harshe harshe ba wuya ya fadi thaqilatani fil mizan masu sa ma'auni ne nauyi kuma in ana fadin su habibatani ila rahman sannan kuma abun so ne su biyu dinnan kalmomin nan Allah mai rahama yana son su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mutun yayi tafadi saboda haka kaseerun minan nasi ya'rifuna fadla hatayn ne, da yawa mutane sun san falalan waɗannan kalmomin nan sun san su walakin alqalilu minhum alladhina yuraddiduha liyakula biha mizanun sai dai yan kaɗan ne masu maimaitawa da ma'aunin sai nauyi sun sani amma za su je majalisar hira su zauna su yi ta hira wala kuruha illa idza su'ila anha fi musabaqatin thaqafiyatin aw ghayriha mutum baya yi sai ana maganan wani wasa kwakwalwa ko wajen magana ilimi sannan mutum ya tuna to kun gani in mutum ya faɗi wani wurin ta idan mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim so ɗari a rana babu wanda ya fi shi aikin alkhairi ran nan sai dai wanda ya fi shi da yawa ko wanda ya yi kamar shi ko wanda ya wuce shi to yanzu wannan akwai wahala da haka mu dage mu yi kokari mu tsaya ya nan imam ya zo mun ma kai gashi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم